a dangane da zarge-zargen da 'yan adawa ke yi wa hukumar zaɓe game da batun sakamakon zaɓen na 21 ga watan jiya a karon farko shugabannin hukumar sun bayyana matsayinsu a kai kuma a cewar mataimakiyar shugaban hukumar ta seni hashiya maryama ka tambaye. kowa ya gani ina tsammani kun bi mu sau da kafa kun gani mu sakamako in ya zo gare mu lokacin da muke fale da kongre a hili yake zuwa gare mu kuma wanda ya zo gare mu ne mu shine muke bayyana ma eh, al'umma mu ba mu iya hudda komai ciki ba mu iya ƙari ba mu iya ragewa kenan wannan mu wanda muka samu ne muke aikawa kotun koli kuma ita yanzu za ta yi bincike takardu duka duk wanda ke da wani rishin yarda ko wani koke-koke sai ya kai nan wurin ita eh, eh, wannan kotun tsarin mulki kwamsa ita take dubawa yanzu ta ga yanda ne an kai ta abun ga mu kawai tsakani da Allah mu wanda ya kawo wajen mu shine mun ka ba sakamakon mun ka ba da bisa ga dukkan alamu matakin kauracewa harkokin zagaye na biyu na zaben 20 ga watan Maris da yan adawa suka dauka ya so soma tasiri kan tsare-tsaren zaben inda ajiya a sanadiyar rashin halartar wakilin ɗan takarar 'yan adawa hukumar zaɓe ta ɗage wani shirin tantance tsarin hotunan 'yan takara hama amadu da isu muhammadu kan kuri'a ɗaya kuma har yanzu ba a bayyana ranar sake gudanar da wannan aiki ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger